alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, yan Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna sakamako kashi na ashirin da tara wanda marubuciya Surayya MS ta rubuta wata baiwar Allah daga Ghana ta ɗauki nauyin kawo muku shi. Da fata Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Allah ya cika mata burukanta na alkhairi. Amin sun amin. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects. nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe ‘Yan uwa baya idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muke gaya muku. Shi kam yana tsaye yana binta da ido kan ta ce kwabo, bayan ta sa hannun jeren kuɗi ne daga sama har ƙasa a gabanta iya kallonta. Ta sauke ɓoyayyen ajiyar zuciya a tsorace ta juya ta kalle shi. don ko a mafarki ba ta taɓa ganin kuɗi mai tarin yawa kamar wannan ba. Gaba ɗaya sashin babba amma kuɗi ne sosai. Sai ta kasa motsawa bari ma ta yi magana. Ita dai gaba ɗaya jikinta kamar an mata allurar ruwan sanyi haka take jinta. A nan ne muka tsaya yanzu insha Allahu za mu ci gaba. Muryar shi ƙasa-ƙasa ce, amma daga ji ka san ba wasa a cikinta. Ya ce na manta ban gaya miki ba, a nan ne zaki na ɗaukar kuɗi in zaki yi amfani da shi, in ba zai ishe ki ba ki gaya min. Ta ɗan kalle shi ya zaro mata ido ya ce, ya kamata ki daina tunanin za zaki sake fita a nan gidan, fatan kin fahimce ni. Ya juya zai kyale ta hau jajan ta damƙo shi cikin masifa ta ce ni ba na so. ni ba na bukatar su kawai ka bar ni na yi wanda nake so ai na ce maka ba zan ƙara fita ban tambaye ka ba don Allah ta marairaice gwanin tausayi bai ce ufan ba sai da ya gama kare mata kallo son ran shi kafin ya kyale ta ya zaman shi bai sake kula ta ba har ta gaji da tsayuwa ta fice yana ji tana rusa kuka a hanyar ta na fita ko a jikin shi ya tashi ya kimtsa tsaf ya fice gaba ɗaya daga gidan yau ne rana na farko da bai mata wanka ba cikin kwanakin gaba ɗaya shi ya dinga kula da ita ita kanta tana mugun jin daɗin jikinta musamman kasanta da kuwa ta ware kan ba ta jin wani ciwo Firij na musamman da vegetables ga zuma da sauran natural flavors ne aka ɗaura ta. da dama ta san har yanzu hankalinta ba a kwance yake a gidan ba. Ta mai da black silky hair ɗinta bayan bayan wanda ta yi masa tsagu kashi biyu ta ɗaure suka sauka gadon bayanta. Kamshin daɗi ke tashi ko'ina, tana jin iska mai daɗi na ratsa ta. Lokacin ƙarfe tara da arba'in da biyar, yau ma dai da ƙyar su umma suka ɗauki wayarta, duk da dama sukan kwantar mata da hankali. idan ta yi complain amma sosai jikinta ke ba ta wani abu ba daidai ba ne a ɗaya ɓangaren kuma kullum rana umma na daɗa ragwabewa ko ita anti jamila yanzu ɓoye mata wasu abubuwa umma ke yi yanayin amsar da yau antin ta bata sai ya ɗaga mata hankali don sosai ta gane mai take nufi kuɗi suke buƙata ta kai umma asibiti amma sai sai ta nuna mata kar umma ta fahimta hakan ta yi mata bayani ita dai ma anti jamila alkawarin za ta zo gobe ta duba su ta sa a ji ko aron kuɗin kaftin majid za ta ɗauka waje ɗaya wajen da ya nuna mata in ya so daga baya ta maida mishi amma sai ta ce bari na sake komawa ta gwada roƙon shi a jiya bata ce masa komai ba Tazari hijabi ta sa ta fito tare da tabbacin za ta ɗakin kaftin tana shiga ta ga wayan babu kowa amma tana jin motsin shawa alamar wanka yake sabida haka sai ta samu waje ya ɗaya daga cikin royal chairs ɗin da ke ɗakin ta zauna ta kai kusan minti ashirin amma bata ga alamar fitowar shi ba ga baccin da take yake so ya takura mata Tana faman gyangyaɗi sai ta ji ƙarar fitowar shi zumbar ta miƙe tsaye. Antoine ne a hannun shi yana goge kan shi. A kan fresh and clean chest ɗin shi idan ta ya soma haskawa. Ta kasa ɗauke kai kuma ba ta ce komai ba tukun. Suna haɗa ido ta sauke ƙasa. Ya ce a eh, dai baki yi bacci ba me ke jira. kamar ya tsokano ta nan ta ƙara so kamar wacce za ta shige cikinsa ta ce. Kan ta yi magana ya ce tsada ka ta tukunna. Na ga yanzu kina da ƙarfi ko? Zo nan ta ɗan turo baki ya gefe da ita ya zauna kan direshin ciya ya ce, Yamma an zo gaya min abu ne ko in kina so na saurare ki, sai ki shafa min mai. Ya mata nuni da soft body and hand ɗin shi kala-kala, guda huɗu da ke kan miro, kowanne ɓangare da nashi. Ba ta yi musu ba ta sa hannu za ta ɗauko ya ɗan buge hannun ta ce wayyo. Yana cire ya ce cire wannan hijabin. Ba ki ganin na yi wanka? Ashe ba ki so na saurare ki kenan. Nan ma ta zare hijabin ta gefe da shi amma sai ta kasa juyowa saboda tunaninta. Tunda hijabi za ta sa sai ta bar jaket ɗin a ɗaki. Ta taho daga ita sai na ciki. wanda bai ko gama rufe rabin sirrin jikinta ba. Jin alamar ya ya ba ta shiru a wajen, amma sai yi kamar bai san ma me take yi ba, hakan ya sa ita ma ta ciji ta juyo gaban ya yake kallo, da duka hankalinsa kamar wadda yake ganin wani abu. Tabarakallah masha Allah ya yi kyau yana da kyau sosai yana da jiki mai kyau. ita kuwa don ba ta son hayaniya yasa in ta ɗauka sai ta karanta ta ga ni Haka ta dinga bi tana shafe mai jiki, shi kam ya kasa ɓoye mai tassa don sosai ya zuba idonsa yana kallon yadda take motsawa. gaba ɗaya tsarge take amma sai ta kau da shi a fuskarta ta rusuna gabansa don kamo ƙafafuwan shi da hannunta domin ta kwaba krim ɗin tana shafawa Ta ke sauke nishi amma dai baya so ya ɗaga ido daga kan kirjinta da yake kalla tana kammala ta ɗauko ɗayan ta shafi haka ta yi masa ta sai rage saura na baya da hannu tana sa hannu a gadon bayansa ya soma sauki nishi kaɗan-kaɗan tana daɗa shafewa yana daɗa ƙara sautin nishi tun tana fuskewa malamar kawai sai ta ji tsoro ya so soma rufe ta da sauri ta je ta ce sauranan ta nuna masa hannun shi saboda yanzu ya lumshe ido sosai ya saki jiki yana mai da numfashi a hankali a kasale ya bude idanuwan nasa yana mata wani irin kallo da bai da fassara ya ce ci gaba ta kama hannunsa har jikinta na rawa tsaban yadda yake binta da kallo ta shafa kirim ɗin ta soma murzawa sai ya kwace hannunsa da sauri sai da ta ɗan firgita ya marairaice ta ce I'm sorry ta ɗauka ko dirza masa ta yi hannunsa ya yi masa zafi shi kan bata san irin abin da yake ji ba Ji yake kamar cakulkulma take masa, tun ɗazu bai so ya motsa ta gane shi ne, shi yasa. Ta sake kawo hannu za ta ci gaba ba ta ankara ba jin ta kawai ta yi a kan cinyar shi. Kirjinta ya buga sai ta rawa jiki kaɗan-kaɗan tana raba ido. Cikin sanyin murya ya ce, To ina jin ki. Ta ɗan sauke kanta daga baya ta ɗago ta kalle shi da red scar da ido. kyakkyawa ne ita ma kyakkyawa ce duk suka tsaya kallon juna sai yau take ganin sirrin kyawun fuskar shi Kai motsa ba amma kuma kyawunsa gaba ɗaya fito mata yake a fili ga wani layin sajensa wanda ya ji gyara har ya yi shati mai kyau wajen ya yi fresh gwanin ban sha'awa sai ta daure cikin rawan murya ta ce dama gobe nake so na je wajen nan ko za ka bar ni kamar bai fahimce ta bai ce wani waje kenan bata amsa ba ta shiga wasa da yatsunta tare da yi masa fuskar kyanwa a wani numfashi take saukewa a hankali murmushi kawai ya yi a ransa ya ce lallai yarinyar nan akwai taurin kai to kuwa na san maganin ki ya dauko haɓanta ya dube ta da kyau ya ce kika ce mene ji buɗe masa da kyau, hannunsa ya sa ya ɗan ware ƙaramin lis ɗinta da kyau, ya cusa sansa ya shiga yi mata kis. Yau ne ta soma jin wani iri a jikinta, domin inda take zaune ma haka take jin wani iri, abin na shigar ta ta ƙanƙame shi shi kuwa ya ɗago ta cak suka koma kan gado. A nan ne fargabarta ta daɗa ƙaruwa. Wani uban tsalle ta raka ta ce wa wayo Allah na don Allah ka bari zai mun zafi ni ba na so ta faɗa tsorace. Bai ɓata lokaci ba ya kwantar da ita ya ci gaba da yin abin da yake yi. Duk irin magiyar da take mai amma bai kyale ta ba sai da ya tabbatar da ya samu farin cikinsa. Ita ma ɗin da ya yi duk da ta ji farin ciki sosai. amma kan biyana ta kasancewa cike raɗaɗi ba. Tun yanzu kam dare ya yi sosai sai ta limi kan kirjinsa ta shiga rero masa baituka da kukan shababa. Nan ne ta shiga yi mai shababa kala-kala. Ni wallahi kar ka ƙara yi mun bana su. Kamar waka haka yake ji a ɓoye yake murmushi yana bi. Yana biye da fuskar shi a jikinta. Ɗau gefensa ta yi bacci bayan ta gama fitinar shagwabar tata. Ita kam ta kasa bacci san wani sabon shauƙi ne ke ziyartar zuciyarta, ba wanda ba ta gani irin shi ba. Bayan ta farka ta kasa komawa bacci, Washi gari ma da safe da ƙyar ta sha a wajen shi musamman wajen wanka don ba yadda bai yi ya ƙara ba. San ta ƙi ta ƙyale shi. A tare suka yi mata wayo wai yana kula da yadda za ta dinga kula da jikinta, shi yasa ya ƙi fita a barzon ɗin. Ko jiransa ba ta yi ba ta koma ɗaki, tana turo baki. Cikin ranta ta ce gashi ta je ta je ya mata abin da ba ta so, kuma buƙatar ta ba ta biya ba. Tana isa ɗakinta ta kinsa kanta ta zo ta sauya kaya ta yi light makeup. Kafin nan ta zo ta ɗauko ƙaramin nokin ta za ta amsa. Miskwal ta gani har ɗari da arba'in da bakwai. Babban tashin hankalinta da ta ga duk anti Jamila ce. Cikin hanzari ta yi dalin lambar za ta sa a kunne ta ji karab an karɓe wayar ta bayanta. A dan tsorace ta juya ta ga shi ne tsaye ya duba ya ƙara bincikensa. Tana ji tana gani ya zare sim card ɗin ya jefa wayar aljihun shi. Cikin wani irin fushi ta juya masa baya ta haɗa hannu tsaki ne ya kwabce mata. Ba zata sai ya shiga mata masifa ya ce wato baki jin magana ko? Me yasa na faɗa miki abu ba za ki yi ba? Ta ce to ka bani wayata. ya ce ba zan bayar ba kuma ki san kanki ki rabu da shi kenan ya ɗaura fuska ya sake ta ya fice zuwa ɗakin shi turowarsa ya ajiye wayar sim ɗin kuma ya karya banza ya watsar sosai ranta ya ɓaci dama gashi hankalinta ya mugunta shi ganin uban miskol ɗin da anti jamila ta jera mata anan ta fada kan gadonta ta shiga rera kuka takaici ya gama dabaibaye ta gashi duk iya dabara ta yi amma ta kasa samun mafita. Cikin kwanaki biyu kacal ba irin magiya da burin da ba ta masa ba a kan ya bar ta ta yi waya da antinta, amma sam ya ƙi kula ta. Kuskurenta ɗaya ta kasa gaya mishi mamanta take son ta ji wani ta ji ba wani abin ba. Shi kuma gaba ɗaya ya bari a duk shirman aikin restoran ɗinta ne a haka ya kifir, sai ya ma sa mata ido sosai ba ta isa ta motsa ba. Ko da ta zafafa abin ta fara fushi da shi ko magana ma yake mata sai ta fashi masa da kuka. Komin faɗa da masifar da zai mata ba ta shi, har sai ya gaji ya tafi dan kanshi. Daga can kuwa Anti Jamila ta kai Umma asibiti da ƙyar da cin bashi, sabida yanzu Umma ba ta ko numfashi mai kyau. Kullum kuma ba abin da take sai kuka tana kiran sunan ‘yarta. Anti Jamila hankalinta ya gama tashi sosai da rashin jin Suhan a waya kwana biyu ya dame ta. Duk da ta so ta zo gidan Shamud da kanta, ta same ta amma sam abin ya ci tira. Gani take kamar in ta motsa daga kusa da umma za a ce mata ta mutu. Gashi ne kuɗin gadonta zai ƙare, ta rasa abin da ke mata daɗi. Wajen ƙarfe goma na safe tana kwance abinci ne aka kawo mata na kari. amma bata ko duba ba haka kawai jikinta ya sanyi sai ta ji matsanancin bugun zuciya inda ta shiga tana ummanta hawaye ne suke sakko mata na bazata A ɗan tsorace, rigar kanti ne na material a jikinta ja da baki. ta kafe gaban abinci tana kai, har ya shigo ba ta sani ba kallo yake binta da shi shi kam ya ma so ɗagowa. Tana cikin wani irin hali amma ba ta so ta gaya mishi, me asalin abin. A hankali take jan shi shika ba ta lura ba ta ji gyaran murya a kanta. A ɗan tsorace ta tashi ta ɗago kai ta kalle shi. tana saurin goge hawayen nata sai dai fuskar nan nata a shaƙe tam ko kallonsa ba ta so ta yi na biyu ya ce suwan me ke damun ki ne wai duk wannan fashin dan na karɓe wayar ki ne ko dan na ce ba inda za ki ta ɗan sauke masa wani hawaye a sanye ta ce to ka bar ni na je mana ni ina so na je ko ko ka bani wayata ni zan kira antina ne ta ci gaba da yi a hankali ya taba baki ransa yake mamaki yadda Sani ke da saurin kuka a rayuwanta wayar da ya shigo da shi a hannunsa tamkar kalar nasa haka yake amma da banbanci ya zauna dab da ita ya kama hannunta ya ce gashi ki yi amfani da wannan a gaskiya ban san inda na yasar da ki wayar ba ta daɗa fashewa da kukan takaici har tana bubbuga ƙafarta a ƙasa ta dubi wayar da kyau latas ce waya ce iPhone mai kyau, exactly kalar nashi ne, sai dai kala ce ta bambanta. Ga shariya mata satin komai ta gama juya ba tare da ɓata lokaci ba ta jefar da shi a kan gadon. Cikin bori ta ce mata tan ba ta so ita nata take so. Bai ko kula ba sabida ya ji kamar nashi wayar na rinkin. Yana zarowa aljihunsa ya miƙe ya fita ya bata waje. Ta gama kukanta ta dawo ta ta ɗan wayar ta shiga dubawa tsaban naci. Da ƙyarta ta gano wasu abubuwa sai dai ba yadda ba ta yi ba da ta ci ko namba umma daidai amma switch off na Jamila ma haka, amma gaba ɗaya ba ta samu lambobinsa ba. Haka ta wani cikin zulumi shi yau zuciyanta ya riga da ya buga, zai take wani abu na faruwa da su umma. sai ta sa a ranta yau ma koma ne sai ta samu jinsu ga kaftinci lokacin da aka kira shi ya fita gidan ba irin zaman da bata yi na jiran kaftin ya da ba amma shiru lokaci na daɗa ƙwarewa hankalinta na daɗa tashi yanzu ko zama ba ta iya yi sai je ka dawo take tsakanin ɗakin da nashi ana da za a kira magariba ta ga ba za ta iya ƙura ba shahada ta yi ta je ɗakin nashi ta ja ta ɗauki ta ɗauki guda dubu ɗaya da ɗari biyar guda biyu kuma ya fi ba ta tsaya ɗauka ba bel ɗin dogon rigarta ta yafa ta fita a gidan ba wanda ya ce mata komai har ta kai bakin gate kirjinta kamar zai bukatan tsoro Allah ya so ta wani mai mashin ya sauke wata 'yar Islamiyya kenan ta tsare shi ta wura. sauri-sauri take su bar unguwar ko da suka kai janshin ɗin fita sun yi dama kaftin shi kuma yana tahowa ta bayansa a gefen hagu ba tantama ya gano ta kan shi ya dafa ya ɗan sauki a ce zuciya cikin mamaki ya ce wani kuma yarinyar nan take ɓoyewa ne maybe lokaci ya yi da zan tsaya na gyara mata zama yarinyar nan ba ta jin magana ya faɗa a ɗan fusace ya shiga binta a hankali Sa'an kuwa ko juyawa ba ta yi ba don kuwa. kada ta fito take jin wani irin tashin hankali na musamman Allah Allah take ta ganta gaban ummanta so bata ko lura da motar mijinta a baya ba shi kam yana tukinsa hankali kwance ran shi ba daɗi amma hankalinsa bai wani tashi kamar yadda yake masa a can ba ta caɓe sauki ta kuɗin ta ɗauko ta miƙa masa a gurguje ta shige cikin gidan yana kallon ta shi ma sai yin yunƙurin fakin cikin mamaki ya ce nan kuma ina ne haka me son za ta yi a nan ya taba baki isowar su umma kenan daga asibiti ko minti goma ba su yi ba nan, anti jamila a kan tabarma mata ko umma sai rusa kuka take tana cewa anti dan allah kai ki tafi ki ban mu. gaba ɗaya jini ya feso a jikinsu baki ɗaya sakamakon mummunan yunƙurin tarin jini da take yi. A daskarar Swan ta tsaya ba ta ko motsi saboda halin da take ciki, Swan ba su ga shigowarta ba. Wani dogon numfashi Umma ta sake a wale ta ce Jamila har yanzu Swan ba ta zo ba, ba na so na mutu ban ga ‘yata ba, ta ƙara shi da wani taron jini. Wani rikitaccen ihu ta tsala ta ruga a guje gaban Umma ta kamo ta, tare da fashewa da kuka. Umma me ya same ki haka? Umma ta ɗan girgiza ta Umma ko jin muryar Suhan ya sa ta dago da kyau cikin dauriya ta zauna. Duk sun burkice da yanayin Suhan ɗin. Anta Jamila ce kawai ta iya kamo ta. Suka miƙe tsaye tana dafe da kafaɗanta cikin jimami ta ce, Ina kika shiga Suhan jikin anti ya yi tsanani, me yasa kika kashe wayar ki gaba ɗaya? A ruɗe take sai ta so gaya ma anti Jamila abin da ya faru tsakaninta da kaftin. Akan maganar sa ta fita restoran da take yi don ta samu kuɗin jinya. Ta ce ta ranar da ya gane ya hana ni sake fita a gidan. Shi yasa ba ku ganni ba gashi ya karɓe wayana. An ta muje asibiti dan Allah ba na so umma na ta mutu ta bar ni. Jin anti Jamila ta yi shiru ya sa ta gane ta yi ɓaramɓarama gaban umma. sai ta kama bakinta ta yi tsuru-tsuru tana kuka a hankali. Kaftin bai ji duk wannan ba don unguwar babu space da ƙyar ya samu ya tsomare motarsa. Yana son sa kansa cikin gidan ya shiga dube dubi A ganin sa mutane suna rayuwa a nan. Kuka kuka ya soma ji sai ya ƙara azama musamman da ya ɗago muryar mutuniyarsa ce. A lokacin Umma tana ƙoƙarin ɗagowa da kanta duk da ma tana cikin azabar raɗaɗin ciwo. Baki na bari ta ce Swan, kika ce me? Swan dama tantini ƙarya kike min kina fita ba da izinin mijinki ba. Wani irin garas miji, Majid ya ji saukar magana a kunnensa sai ya dakata daga inda yake, wanda bai fi taku uku ya iske su ba. Bikin ne a karkarwa ba ta ce komai ba, wani azama ne ya taso ma'umma, kallo ɗaya za ka mata ka gane. gaba ɗaya tana cikin ɓacin rai. Tas ta miƙe zaune kamar ba ta jin zafin ciwo. Baki na bari son ta ce umma don Allah ki tsaya ki ji. Cikin tsawa umma ta ce ba na so na ji komai riƙe ƙaryarki. Ashe ba ki da hankali son. Duk maganar da nake miki ashe a banza nake. Don haka za ki riƙe rayuwarki a duniyar nan. Kika ce mun mijinki ya san da cewa kina aikin da kike. duk gidanku an sani ashe yaudara ta kike kina min ƙarya cikin wani irin ruɗaɗɗen kuka ta ce umma ai baki da lafiya ne ta tsare ta da cewa to kuma sai me an ji ban da lafiya akan haka ne sai ki dinga taka dokar ubangiji kina fita ba da izinin mijinki ba sannan ki yi min ƙarya suhan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ban san ki da wannan halin ba Umma ta fashe da kuka mai ɗauke da tashin hankali ta ci gaba da faɗa tana cewa, Me yasa za ki yi wasa da darajar aurenki? Wai don kina so na samu lafiya, wa ya ce miki hakan da kika yi daidai ne? Anti Jamila ta rasu na ƙasa cikin jimami ta ce don Allah anti ki haƙuri ki fahimce ta, ki haƙuri ki saurare ta don Allah. Ta ce ki yi shiru anti Jamila, ai har da kima a ciki, kun bani kunya. da ce wato take haɗa kai tana min ƙarya tana taka dokokin ubangijinta ko to me kuka yi kenan wai a hakan ne da kuke yi Allah zai cika muku ku? har na samu lafiya ai shi Allah ba zalumin bawansa ba ne ko ba ku san haƙƙin da ni ɗin nan na sani ba ina ilimin naki yake Suhan to maza ki koma gidanki yanzu nan ba na son na sake ganin ki a nan sha kawai maza fitan min a gida ta ƙara shi a tsawace ta ce duk wanda kika san kare darajar aurenki za ki zo to za ki same ni a nan in ina raye oho in na mutu ma oho ciwo da lafiya na Allah ne in ya ga dama ya ɗauke ni in ya ga dama zai bar ni amma ba zan taɓa lamunta ƙarya da yaudara ba ki fita min na ce daga gida ta ƙara shi da wani mummunan tari. To uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allah. Za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects muke ce muku mu kwana lafiya.